Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Asabar a Poland cewa tsaro da kasashen yamma ke baiwa ukraine akan mamayar da rasha ta kai mata yana da muhimmanci ga demokaradiyya ga kuma al'ummomi da za su zo nan gaba jarabtar wannan lokaci jarabta ce ta dindindin biden yana faɗa a wani jawabi da ya yi a fadar royal castle wani gini mai muhimmanci a warsaw da aka lalata a yakin duniya na biyu aka kuma sake gina shi da buraguzan shi daga shekarun 1970 zuwa 1980 biden ya ce yaƙi da rasha ke yi a ukraine misalin ɗaya ne daga cikin tsofaffin ɗabi'un ɗan adam na yin amfani da ƙarfi da rashin gaskiya don biyan buƙatun kai na nuna iko da kuma mallaka kimanin mutane dubu uku ciki har da 'yan gudun hijiran ukraine ne suka taru a wajen ginin domin su kalli jawabin na biden an kashe sojojin niger guda shida a wani hari da aka kai a kudu maso yammacin kasar da ke kusa da iyakar burkina faso a cewar sanarwar ma'aikatar tsaro a jiya asabar harin da aka kai a ranar alhamis shine na biyu a cikin kwanaki goma lamarin da ya tabbatar da dawowar tashin hankali a yankin makonni bayan samun kwanciyar hankali wata kungiyar 'yan ta'adda dauke da bindigogi ta kai harin kwantar bauna a kan wata tawagar rakiyar sojojin kasar a ƙauyen kwalman a cewar sanarwar ma'aikatan tsaron tana ba da cikakken bayanin harin na ranar alhamis ma'aikatan tsaron kasar ta ba da adadi cewa sojoji shida ne aka kashe ɗaya kuma ya jikata an kuma lalata mota kana ba a tantance waɗanda suka jikata a ɓangaren 'yan ta'addan ba gwamnatin taliban ta kasar afghanistan ta hana mata da dama hawan jiragen sama ciki har da jiragen kasashen waje saboda ba su tare da mazaje da za su kare su a cewar wasu jami'an jiragen sama guda biyu a jiya asabar jami'an da suka nemi a sakai sunansu saboda tsoron daukar matakin jan kunne daga taliban sun ce mata da dama da suka isa filin saukan jiragen sama a kabul domin daukan jirage na cikin gida da na kasashen waje a shekaran jiya juma'a an faɗa musu cewa ba za su iya tafiya ba ba tare da su ba jami'in guda ya ce umarni ne da ya fito daga shugabannin taliban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar hukumomi sun bada da umarnin tasar da mutane dubu goma sha tara a kusa da wata gobarar daji da take ci cikin gaggawa a colorado a wani bangare mai tsaunuka a kudu da garin boulder wanda ba shi da nisa da wani wuri da wuta ta yi barna a shekarar 2021 ta lalata gidaje dubu daya gobarar dajin ta yi girma zuwa eka hamsin da yammacin jiya asabar ba tare da shawo kanta ba a cewar ofishin bada agajin gaggawa na garin boulder umarnin ficewa daga yankin ya shafi gidaje dubu takwas dajin da ke kare dabbobi yana konewa ne a kusa da unguwar tebul mesa inda cibiyar binciken yanayi ta ƙasa yake ji 'yan sandan bulda a wani saƙon twitter hukumomi sun kira gobaran ta ncar a takaice wato cibiyar binciken yanayi ta ƙasa manyan jami'an garin sun shaida wa mazauna yankin a wani sakon imel cewa babu wata damuwa da aka gano nan da nan a ƙarshe habasha ta ayyana yarjejeniya bisa sharaɗi kanin 'yan tawaye masu adawa a tigire sun amince da tsagaita wuta idan aka cimma sharuɗan to ko shin hakan na nufin ana gab da cimma zaman lafiya akwai matsin lambar diflomasiyya domin kawo ƙarshen wannan yaƙi tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan tawaye masu alaƙa da ƙungiyar tplf ta tigiri da ya ɓarke tun cikin watan nuwamban shekarar 2020 jami'an diflomasiyya dai sun shafe tsawon watanni suna kai komo tsakanin bangarorin biyu sabon wakilin amurka na musamman a yankin david satterfield ya je habasha a farkon wannan makon ina ganin matsin lambar kasa da kasa ya taka rawa a wannan shawara in ji a west world market masanin harkokin tsaro a yankin kuriya afirka a jami'ar queen ta kasar canada yana shaidawa kamfanin dillancin labarai da afp Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Muna shiri na hamsin da uku kuma maudu'inmu na tattaunawa akan batun cire tallafi da kuma yunkurin ƙarin kuɗin man fetur da gwamnatin tarayya ta so ta yi a wannan shekara. Za mu tashi ne a inda shugaban gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewa goma sha tara da birnin tarayya Imrana Wadanas yake jawabi. Imrana gare ka. So yanzu in muna da kallon irin waɗannan abubuwa mu ɗauka muka yi irin su injina da suke tare da waɗannan mutane kuma suke cikin wannan hidima ai ɗauka muke gwamnati gwamnatin nan za ku ba shawara ta zo ta tabbatar da cewa ta yi wannan gyaran irin wannan abin ya faru a sudan da ya su sudan abin da ya faru a wannan lokaci magana ce ta suga lokacin aka waye gari suna da kuɗin da za su iya gyara matatan sugan su kuma suna da kuɗin da suke yo oda kamar yadda muke yo odan nan sai suka yi shawara cewa in har aka wayi gari cewa aka yi gyaran wannan refinery ta suga to za a yi shekara biyu a ƙasar sudan ana shan wahala na maganar suga suka ce sun yarda mutumin sudan a wannan lokaci in koko zai sha da da da dabino zai sha shi in shayi zai sha dabino yake amfani da shi komi dabino ake amfani da shi suka yi kokari suka yi sakarfajin wannan lokacin aka tabbatar da an gyara waɗannan refineries nasu yanzu sudan tana ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya wanda suke da da mai mu me zai hana najeriya ba za a gyara ba sannan bari in dira dan uwa sannan da ake cewa an fara gyara a'a mai gida ai tun da aka ce za a yi cewa aka in aka aka zo za a gyara kuma za a yi wasu ba a yi gyaran ba kuma ba a kawo wasu ba wannan kaga abin kunya ne Allah shi kyauta ina ga Aminu Tahir ban san yana zauren nan ba wallahi ban gane cewa shi bane amma zumu ba shi magana ne ko Saminu za ka yi magana sunana Aminu Tahir Goggo ni kuma dan jarida ne a nan Abuja nake da aiki alal hakika batu dai na cire tallafi da kar a cire tallafi don Allah da annabi mu tsaya mu faɗi gaskiya mu kanmu mu faɗi gaskiya mu shugabanninmu domin idan muka tsaya muka gyara kanmu muka faɗi gaskiya mu kanmu muka yi aiki da shi mu kanmu muka faɗi gaskiya kuma wa shugabanni mu to a nan ne za su samu su yi aiki da gaskiyan da muka gaya musu magana ne kaɗa yanke cire tallafi a zamanin yanzu a inda ake ciki yanzu shin yana da amfani ga talakar Najeriya ko baya da amfani ga talakar Najeriya shi ne abin magana to ni a ra'ayina in an ce an cire tallafin nan yanzu in whatever form aka cire tallafin nan to ni ina ganin ko da ma yana da amfani da shi ma talakar Najeriya amfaninsa bai taka kara ya karya kamar inda rashin amfaninsa yake yake da yawa ba kuma inda har aka ce gwamnatin nan ta siyasa ce talaka shi ya zaɓe ta kuma duk ban yi tsammanin akwai a zauren nan wanda zai mun musu cewa talaka ya kai ruwa ya kai rana ganin cewa an zaɓi gwamnatin nan mai ci a karon farko da kuma an zaɓi gwamnatin nan mai ci a karo na biyu ballantana a waɗansu jihohin ma tun shekara dubu biyu da uku kamar jiha ta jihar Bauchi da na fito shugaba Buhari ake zaɓe to amma ya hau akwai alkawarori da ya yi da dama to sai gashi kuma abubuwa suna ta cin karo da juna yanzu idan har confidence da muke da shi akan buhari har ya yi ya gama bai cika wannan alkawari da ɗan ɗauka ba irin imani da muka yi da shi to da allah waye kuma nan gaba zai fito ya yi irin kuka irin na su buhari ya maganganu irin su na buhari a arewa ko kuma duk najeriya mu yadda da shi babu to saboda haka ni magana ta in ya zama lalle a cire tallafi to sai a fito baro baro a faɗa ma talaka za mu cire tallafi saboda kuɗin da muke kashewa na da yawa sannan kuma kai talaka darajan ka bai kai wannan kuɗi da muke muke ka mu kashe maka ba to saboda haka za mu cire in so sai ka je ka yi noma ka samu hanyar da za ka biya kuɗin makarantar ƴaƴanka ka samu hanyar da za ka je Bauchi daga Bauchi zuwa Gombe ko daga Bauchi zuwa Abuja in an ƙara kuɗin mai ko kuma ka san yadda za ka yi in abubuwa dai ya faru da irin wayannan da shauransu a ɗan ƙaramin lokaci kenan yawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Maryam Mamman Nasir. Magana ƙarin kuɗin mai a wannan lokaci. gaskiya ko muna so ko ba masu tsakani da Allah bai kamata ba ma a ce magana ta taso me dalilin yasa bai kamata taso ba saboda halin da talakan Najeriya yake ciki idan aka zauna aka duba wai me gwamnati take wa talakan nan ne me talaka ya tsinta a wannan gwamnatin me aka yi mishi wani hakkin shi aka bi mishi babu abin da aka yi wa talaka kullum sai azaba da ake zuba mana musamman mu arewa ba za ka kwanta ka rufe ka kai bacci ba ba za ka fito daga gidanka ka tafi neman halalinka ba hankalinka a kwance Ya'yanka ba za su je makaranta ba duk wannan abun yaushe ya faru a wannan gwamnatin ya faru kuma daga farkon hawa gwamnatin nan kawo yanzu so nawa ana ƙara kuɗin mai ƙarin kuɗin nan da aka yi wani alfanu ya mana wata tsiya aka tsinana mana ƙasashen da suka ci gaba ai suna ƙarin kuɗin mai amma ba tashi suke su wayi gari su ƙara kuɗin mai ba tare da sun shimfiɗa wasu abubuwa waɗanda zai taimakawa talaka ba irin yadda ake a Najeriya haba jama'ar annabi mutane ake kiwo ko dabbobi mutane ake mulka a Najeriya ko ko dabbobi mutane ne suka zaɓi Buhari ko ko dabbobi ne suka zaɓe shi sai a shimfiɗa mana abubuwan waɗanda za su taimaka mana kafin a zo a yi magana cire tallafin man fetur na if at all akwai tallafin man fetur da ake magana shi tun zamanin jonathan mu mutanen arewa munafukai ne mu wallahi wallahi munafukai ne na faɗa kuma ko a gaban waye zan faɗa lokacin jonathan mun fito mun yi babatu kuma har da shi shugaba buhari ba mu yadda ba ƙarya ake yi buhari ya ce ƙarya ake canzawa aka yi yanzu ya zama gaskiya saboda buhari ne akan mulki me gaskiya shi a ciki duk abin da talakan najeriya ya fito nan gaba ya yi a dalilin wannan ƙari to buhari da mutanensa su yi kuka da kansu kai su kuka da talaka kuma yanda aka bari ana kashe mu kaman kiyashi yanda ake kashe ma bil'adama a arewa la ba a kashe kiyashi haka saboda ina kiyashin yake ma ai ba a gan shi ma balle a kashe shi kuma abin da ya kamata gwamnati su sani sai fa da jama'a za a yi mulki idan babu jama'a wa za a mulka idan ma za a tashi tsaye a yi koyi a yi abu tsakani da Allah a yi shi idan ba za a yi ba muna nan Allah yana jiran mu a madakata shugaba Buhari ya sani Allah na jiran shi a madakata da shi da mutanen da suke tare da shi wallahi tallahi amma bala'in da ake zuba mana a ƙasar nan ya isa kuma a ce a mana ƙarin mai subhanallahi to jama'a assalamu alaikum ni yahaya hassan ta. a hajja kamar yadda bashir salisu tahir da kuma shi injiniya kailani suka fara bayani kuma zaki ji bakiyoyin bayani sun tafi kai tsaye kan abin da ya shahi matatun man fetur da kuma shigowa da fetur din da ake yi to hajja tun ba da kika wato kika tura man da maudu'i wa ko kuma bagire da za a tattauna da shi a yau da na duba na gani abin da kika ce martani ko kuma kiraye kiraye da korafi da kuka da al'ummar talakawan najeriya musamman arewa suke yi na cewa za a ƙara kuɗin man fetur ya kamata a mace abubuwa guda biyu in aka ce za a cire tallafin mai shine sai a ce za a cire tallafin mai don haka za a ƙara kuɗin man fetur shi dai wannan subsidy da ake cewa subsidy din na yi interview da manyan mutane daban-daban an ce duk ƙarya ce subsidy ba an ce duk ƙarya ce idan bai zama ƙarya ba kamfanin NBC ya bayyana cewa ya kashe biliyan 864 a cikin wata takwas kawai wajen biyan subsidy wa aka ba kuɗin ina aka zuba kuɗin daga ina kuma aka zuba naira biliyan 864 hudu cikin watanni takwas a cikin shekara daya an kashe naira tiriliyan daya da digo takwas da sunan subsidy ina aka zuba kuɗin na hira da mutane sun ce duk ƙarya ce ba wani tallafi za dai a ƙara kuɗin mai ne kawai ba za a cire tallafi ba don wannan tallafin tuntuni aka yanke shi aka yi mai ne aka binne shi babu subsidy yana da shi kafin hmm. ba babu shi ma babu shi to zan ci gaba da bayani sauran bayani sannan hajiya abin da yasa ɗaya daga cikin shaida kuma wanda zan gane wanda na ci interview da suka ce babu shi ne yadda cewa an ce za a cire tallafin man fetur sannan a dawo ana ba talakawa Najeriya mutum miliyan arba'in tallafin naira dubu biyar biyar ko ba haka aka ce ba minista guda wadda shugaba buhari mai gaskiya dauka ya bata kula talakawan najeriya ita ta hito ce wannan bani ko kuma in ce minista ta tattalin ta kuɗi ita ta ce za a cire tallafin mai amma idan an cire tallafin mai za a ringa bada kuɗin wato tafiye-tafiye kuɗin transportation naira dubu biyar biyar ga talakawan najeriya mutum miliyan arba'in to shi tallafin a duk shekara ana kashe naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari takwas a duk shekara to idan aka zo aka ce kuma za a ringa bada tallafin naira dubu biyar biyar ga talakawan najeriya abinda za a kashe ba tiriliyan ɗaya ba da biliyan dubu ɗari takwas triliyan biyu triliyan biyu za a kashe da biliyan ɗari hudu to wanda ya kasa kamar misali ka je a shago a ce ma buhun shinkafa naira dubu goma sha tara ka ce ya eh, matsa da gaskiya baka iya sayan shi amma gobe na naira dubu arba'in za ka saya ko a san karya kake a ce dai ga buhun shinkafa na dubu sha tara ka ce baka ya matsa da baka iya sayan shi amma goben Allah kai na dubu arba'in za ka saya ya kamata mu duba wannan abun abin da yasa za a cire tallafin Najeriya ba ta iya ci gaba da biyan abin da aka gaya mu kenan aljihun Najeriya bai iya ci gaba da biyan wannan tallafin to amma kuma tunda ba a ci gaba da biyan tallafin za a ringa zuwa kuma a ba talakawan najeriya naira dubu biyar biyar su kuma wannan kuɗin da za a ba da dubu biyar biyar sun rinka na tallafin man fetur dan allah jama'a da mutane ake magana eh ah, a bari sauran bayani dan allah in ida a yi hakurin ida hmm. to to hajiya shi ita kuma gina matatan man fetur dangote yanzu ga na gina matatan man abinda zai kashe wajen ginawa biliyan goma sha tara na dala zai kashe yana gina matatan man fetur biliyan goma sha tara 19 biliyan dollars shi zai kashe ita za ta gina ma matatan man fetur kuma za ka iya gina matatan man fetur daga wata goma sha biyar zuwa wata goma sha takwas abinda kuma gwamnatin najeriya wajen take yanzu da muna da matatan man wanda ba su aiki amma ana kashe musu kuɗi na maintenance an kashe naira biliyan ashirin da shida wanda ya isa a gina matatan man fetur kilomita kuma guda uku amma maintenance maintenance na kula da su duk da ba su aiki an kashe naira biliyan 26 na dala to akwai cin hanci akwai eh, sunana saminu dauda duk dai matsalar dai talakawan arewa su ne suke wahala na yarda da dan maliki da ya ce akwai munafinci a ciki na biyu kuma maganar da hajiya muryan ta faɗa mutanen arewanmu ku yi hakuri munafincin na wajenmu ba haɗin kai me yasa tuntuni wayannan matatan nan man nan ba a gyara su ba shekara shekaru kuma ina kudaden da aka sata aka kai kasar wajen nan muna da makiya cikin kasar nan muna da makiya cikin kasar waje me yasa ba za a da da wannan kudaden ba a biya tallafin da su sannan kuma me yasa za mu dogara da mai abubuwan da Allah ya ba wa kasar nan me yasa shekara da shekaru ba hakun su ba saboda duk dan Najeriya ne da ikon a kansu muna da mineral deposit wato ma'adanu da suke kasa ta 30% kashi 30 har yanzu ba amfani da su ba saboda haka jama'a yan arewa mai hatara mu haɗa kanmu muna da makiya na tuna akwai bayanin da mariga ya faɗa yusuf mai tama suleko ya faɗa ya ce na masanin kano ya ce ya sadu da wani professor 1960 ya ce idan za a samu mulkin siyasa shekara ashirin ba tantama najeriya za ta zama japan amma ba za su bari ba saboda muna da munafukai a ƙasar nan mai arewa mu ne munafukan kanmu saboda haka ya kamata mu tashi tsaye kuma maganar wayannan abubuwan da muke fama da shi na rashin tsaro shi kuma wani abu ne wanda yake mun kauce wa Allah wallahi tallahi sai mun tashi tsaye mu tuwo mu da saboda irin fasikancin da ake a kasar nan Allah ya kyauta kuma Allah ya kawo mana mafita Allah ya samu dace mu bari bari mu shiga bangaren ta injiniya mun dawo shikenan kawai sai mu koma ga gwance Alhaji Nura Alhaji Nura ki gama da wannan malamin kamata a ba da kuma Assalamu alaikum jama'a sunana Alhaji Nura Abubakar Waziri amma an fi sani na da magayakin shugaba Buhari so amma yanzu gaskiya ta kai ga an kai wani gargara da aka faɗa kunya nake ji injiniya gaskiya ana ganin kamar za mu ƙure magudu amma na ji daɗi da ka ce kai ne ka taho a madadinsu ka zo ne ka kara gwamnati ka kara nnpc ka yi wata magana a baya da ka ce kana abin nan a kaduna eh, shugaban matatan mai fetur da ka so a yi gyara sai suka kore ka kaga da kaya su za su yi gyaran da ba mu zo mun zauna muna wannan muhawarai da za mu yi talaka su samu fita ba ɗaya kenan duk dai gwamnati muke magana a kai so da aka zo yanzu kai kake hangen cewa wannan ɗin za ta gyara kuma an san za ka iya kai kana da kyakkyawan manufa amma ba a yi da an yi da kai ba ka yi magana ka ce ana kai kayayyakin aiki irin wannan labarin mun daɗe muna jin shi shi kanshi shugaban ƙasan ya sha yin tubka da warwara ya ce za a yi kuma ba za a yi ba sannan kuma ka yi maganan cewa matatar mai da take amfani a lokacin da ya zani ba irin lokacin da ya zani ba ne da za a zo kowa ya zuba hannun shi dinga ɗiban kuɗin ƙasa yana wadaga da shi to ina so ka sani talakawan ƙasa sun fi gwammace lokacin da ya zani dan a lokacin da ya zani suna sayan litan mai naira tamanin da biyar ne ko da bakwai a yanzu lokacin da ya zani ta ɗibi kuɗi duk ba mu sani ba mu a lokacin muna da ɗan sassauƙin rayuwa amma kaga da aka zo wannan karan shi kanshi shugaban ƙasan da ya zo ya ce wannan matatar an ƙi a gyara ta ne da gangan saboda an buɗa wasu su abinci kuma ya yi tambaya ya ce subsidin nan masu waye suke amfani da shi ya ce akwai da yawa abubuwan da baya so yi magana a kai akan maganar subsidin nan kuma na son ka gane wannan subsidin kaddara ma mu bamu taɓa sanin shi ba so a yanzu ya kamata a samu shi a halin da talaka yake ciki a yanzu idan da can ma babu shi a yanzu ya kamata gwamnati ta shigo da shi saboda talaka ya sake samun sauki saboda an shiga wani hali wanda yake gwamnati mu muna mu'amala da ma'aikatan gwamnatin da jami'an 'yan siyasa muna ganin waka cika tashin da suke da kuɗin mutane don saboda haka idan an ce wani ba kuɗi a ƙasa ba za mu yadda ba zunzurutun zalunci ne ya rike ƙasa ya hana ta baya hana ta gaba kuma ka yi maganar cewa kowa ya duba halin da yake yi mun sani wannan hali da kowa yake yi zai je ya bada breakdown a gaban ubangiji amma kada ka manta da buhari ya zo bai ci kowa gyara shi ba cewa zai iya zai gyara kuma muka zabe shi in wait in da da dan haka ba sai ya bar mu da Jonathan sai ce kowa ya gyara halin shi Najeriya za ta yi kyau amma ce mana yayi shi zai iya duk abubuwan da ya soki Jonathan da shi a wancan mulkin har da wasu malamai da ya shigo da su jonathan nan muna ganin hanya mai bullewa ce ashe dama kowa so yake yi a makala shi ya samu ya ci to mu yanzu mun riga mun waye kamar yadda shi wannan eh, yayana ya faɗa wani mutum ne za mu sa mata kyakkyawan zato yanzu a arewa zai sake zuwa ya mana irin kakaki da kakabi da shugaba buhari ya mana muka masa kyakkyawan zato aka zo kuma aka samu akasi kuma ina ka taba ganin shugabanci ba tsawatarwa kowa ya abin da ya ga dama. Madalla a cikin wannan shiri kun ji jawaban mahalarta zauren VOA irin su Aminu Tahir Goggo, Saminu Dauda, Maryam Mamman Nasir, Yahaya Hassan Iyatawa, Nura Abubakar Waziri da fatan shirin ya ilmantar da ku. A tara makon gobe domin jin ci gaban shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ɗaukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Ana tare da wani malami ne mai sai da abubuwan marmari lemu abarba da wannan. Malam ko zaka gabatar da kanka? Sunana Alhaji Salisu Adamu. Ina zama a Abuja a kasuwan Farmers Market Maitama. Kai mutumin wani gari ne? ni the origin ina dan bauchi ne I was born and brought up a Plateau State an haife ni a Jos amma ni asali mutumin bauchi ne. Kai kenan ka zauna a garin Jos sosai. Iyayen mu ma ta su kafin mu balle mu. To ashe ka ce na haɗi yau da ɗan garin mu kenan ni ma gaskiya eh, eh, a jihar Plateau aka haife ni. Tabbas a jihar Plateau ma a gangare. gangare eh. ta kusa da santa kenan ɗaya university din nan ok center for continuing education eh. mu da su duk gaba daya mutane kamar mun zama da da uba ne to yanzu malam kamar wani sana'a kake yi a nan eh a takaice dai a yanda ka gani ina kan aiki kuma ina kan sana'a na duk abin da ya shafi fruit daga lemu yayi ayaba duk abin da wasu ma ba su sani ba kaman lemu haka da ake magana haka ina so ka bani kaman guda goma haka zan biya kamar nawa eh lemu yana da kala-kala akwai tanjalo akwai ordinary akwai kuma na waje abubuwan da ke tattare da tafiyar lemu suna nan da yawa kala-kala ne so ba za mu iya tantance ma ba tunda ba za mu sa na waje ba wani ma bai taba ganin na wajen ba to kamar shi na gidan da yanzu a ce ina son kamar kwaya goma haka kamar zai nawa in kana son kwaya goma za a baka dubu daya eh, da dubu daya ka bada a baka kwaya goma ina son abarba haka guda daya haka kamar tana nawa abarba ya danganta da irin ta akwai na gidan gona akwai kuma na dandal shi na bendel shine mai kuɗi mai inganci yana kama daga dubu daya da biyar. Wannan sana'a ka fara ta ne daga jihar Filato ne kamun ka taho nan ko kuma a nan ka fara ta ne. Ina da mai gida ko ina masu gida ba sana'a na bane na tsinci kaina ne a ce kuma ina jin daɗi. Kana jin daɗi. Ina jin daɗi. Eh, to yanzu wannan sana'ar da kake yi baka ganin da ba gwara da ka zauna a jihar plateau ba za ka fi samu ko menene kai menene ra'ayinka alhamdulillah abin da na karanta ba sai da kayan gwari ba ni dan jarida ne a zaune a nan na yi karatu a nuj nij na kuma je nij na ikoyi a lagos a oba a dani jos hanyar oba to a takaice dai kaga na tsinci kaina a harkan kasuwanci haka allah ya so ok aikin jarida ka karanta eh a fannin da na kware ma a jarida a magana ne kuma da printing menene ya ba ka sha'awar ka bar aikin jarida ka zo ka shiga wannan sana'a alhamdulillah ba na ki aikin bane i work ina aiki a matsayin mai zaman kansa muna jingul wani lokaci zaka ka gani ina ta kokowa da kwando amma mukan yi jingul mu saida da ni da abokanan aiki na a takaice dai a turanci ana ce musu freelancer eh, to kenan yanzu da na lura kenan ka dai raba kafa kenan ai sosai tabbas mai gida ana nan ana nan hagu yake za a yi dama ganin cewa kai mutumin jihar plateau ne ina so in tambaye ka ka akwai iyali eh mutumin plateau ba indijin ba fa ba dan kasa ba mazauni mazauni yagwa so ina da iyali yara na biyar da yan uwa da abokan arziki zuriya dai ga sunan dai ko ta yi ko ina a nan abuja suke ko kuwa can suke kuma kana daukan wani lokaci zuwa kaje jos kaje angwa gangare danganta da yanayin samu ne ko kuma yadda mutum yake ayyuka engage wato wannan zai iya bar mu wannan ya haƙuri in wancan ya dawo sai ba wancan haka muke tafiyar da eh, tabbas to ka duba rayuwar abuja wata rayuwa ce mai tsada gaske a ina kake da zama ina zama a nan mai taman a to ashe kai ba karamin mutum bane tun da anguwar mai taman kake zama shi talaka duk inda yake yana zama da mai kuɗi ma mai kuɗin bai zuwa ko ina bai tare da talakan ba ba zai kai labari ba amma an ah, ka duba za ka kalla haya yana da tsada sosai a nan garin kana biyan haya ne ko koyaya ina biyan haya wasu lokuta baya amma yanzu da nake zama ƙarƙashin masu gidana sun provide mun wurin zama to amma kamar da da kake zaune kake haya kamar a wata kana biyan kamar nawa a wannan lokacin ina biyan dubu saba'in shekara wa shekara ya shekara lokacin a wata anguwa kake zaune ina zaune a gishirin da gishirin da mai tama ya bude dutse ne kawai zaka jefa zai shigo mai tama to kaga akwai kusa to mun gode kwarai malam na gode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.